Najeriya waɗanda dukiyarsu ake sacewa me zaka ce musu? Mutane su tashi tsaye su sa ido akan kuɗaɗen gwamnati da ake kashewa. Idan sun ga ana almundana ana facaka ba wai su je suna ranka kai daɗe ranka kai daɗe ana zuga mutane ba sannan cin hanci da rashawa bala'i ne ba addinin da ya yadda a yi cin hanci da rashawa babu wanda zai ceto 'yan najeriya sai 'yan najeriya malam isa sanusi mun gode sosai da wannan dama to na gode malam bashira to yanzu kuma sai shirinmu na gaba barkamu da wannan lokaci mai sauraro da fatan an tashi lafiya shamsiyya haruna ke farin cikin sake kasancewa da kai a daidai wannan lokaci cikin shirin ilimi hasken rayuwa daga nan sashen hausa na radio france international Shirin na wannan mako ya yi duba ne kan korafin da ake samu na tsaffin ɗaliban jami'o'in Najeriya kan yadda suke fuskantar jinkiri wurin samun kundin sakamakon jarabawar da suka yi a lokacin da suke karatu wanda ake kira da transcripts a turanci. shirin ya fara ne daga masana game da ma'anar transcripts da kuma dalilin da yasa ake yawan samun jinkiri a wasu makarantun wurin baiwa ɗalibai. Malam Aminu Sani kan tagora tsohon jami'i ne mai kula da sashen jarabawa a jami'ar Ibrahim Badamasi Babangida da ke jihar Neja. shi transcript zan iya cewa kamar ne bayanan kwasa-kwasan da mutum ya yi tun daga farkon shiga shi jami'a har karewan shi na kowane zango, karatu to ya kunshi duka kwasa-kwasan da mutum ya yi da kuma sakamakon da ya samu a kowane course to akan buƙaci shi transcript a yayin da mutum zai je makaranta na gaba kamar yin digiri na biyu har zuwa digirin digirgir digiri na uku wannan shi ne zai ba da breakdown na abubuwan da ka riga ka yi kuma yana ɗaya daga cikin abin da ake bukata domin mutum ya samu gurbin karatu na digiri na biyu har zuwa digiri na uku da sauransu to abin da ke sa yake wahala ba za a iya cewa kai tsaye gashi a kowane jami'a ba wasu jami'o'in abubuwa nasu cikin sauki za ka same shi wasu jami'o'i da ka gan ma makaranta kana bukatan shi nan take za ka iya samun shi ba tare da wani bata lokaci ba amma wasu kuma jami'o'in kila zai iya ɗorowa a yadda ake aje bayanai tattara bayanai a aje shi zai iya taimaka ma shi wanda yake jami'in kula da sashen jarabawa na kowane department ko kuma kowane faculty a ka'ida inda ake ba da shi shine academic office to idan ya kasance su academic office din ba su da cikakken bayani to dole za su koma can department da mutum ya yi tun da duk sakamako dai daga department daga shi jami'in eh, kula da jarabawa na kowane department shine yake turawa to idan abin da suke da shi ko ma ya cika din sai sun turo shi a department shi jami'in kula da jarabawa ya tabbatar da cewa ya yi daidai kuma akwai gyara shi zai gyara dalibai da dama ne suka rasa maki na aiki wasu kuma na gurbin karatu dangane da rashin samun wannan kundi a kan lokaci comrade abubakar sadiq silaja wani tsohon ɗalibin jami'ar ahmadu bello da ke zaria ta jihar kaduna najeriya ne ya ce irin haka ya taɓa faruwa da shi har yarsa gurbin karatu daga jami'o'i uku na ƙasashen ƙetare. na je interview na commonwealth bana da scholarship bana da transcript an tambaye ni transcript still baka samu ba na yi applying makarantu da dama akwai universities kamar uku lokacin a uk akwai oxford brooks akwai teesside university a us akwai wani university kuma na uku da na yi applying haka eh, wanda duka sun ba da conditional admission a lokacin amma dai transcript ya yi delaying har sai da lokacin ya wuce amma dai yanzu alhamdulillahi duk wanda ke son transcript zai iya yin komai online ya yi processing mutum ya yi da sauransu saboda an dan samu ci gaba a jami'ar bayero da ke jihar kano dai na daga cikin jami'o'in najeriya da tsaffin ɗalibansu suka fi kokawa kan wannan batu a 'yan kwanakin nan kamar yadda ismaila abdulmumini tsohon ɗalibin jami'ar ke bayyana wa shirin ilimi hasken rayuwa cewa kusan shekaru uku kenan da ya nemi jami'ar ta bashi wannan kundi amma har yanzu shiru matsalar da ya ce ta haifar masa tsaiko wurin karɓar takardar shaidar kammala karatun digiri na biyu a ƙasar indiya na fara neman transcript a BUK tun Disamba 2021 a lokacin bani da burin zan ci gaba da karatu ko zan ci gaba ba amma dai transcript ga duk ɗalibi mai bai da hankali kan al'amuran karatu ya san abu ne mai mahimmanci da ya kamata ya kasance kusa da shi shiru shiru ba a neme ni ba sai na tafi follow off" a cikin shekarar 2022 abin da dai aka sake gaya min shine cewa na yi haƙuri ana ɗaukar lokaci request ya yawa za a sake limana katsam a wannan 2022 ɗin sai allah ya sa na samu scholarship da jn dimtb university bangalore india a wajen application aka nemi in suka transcript a lokacin Allah ya sa ina da kwafi guda biyu a tare da ni kasancewar ni ɗalibi ne da ya shiga jami'a ta direct entry don haka level 2 3 and 4 kawai na yi a bayar university to a waɗannan shekaru ina da student kwafi na transcript na level 200 da level 300 amma ba da na 400 sai makaranta ta yi min afuwa ta ɗauke ni bisa sharɗin cewa zan gabatar da wannan transcript kafin na gama makaranta shiru shiru har Allah ya kawo lokacin da karatuna zai ƙare a 2024 kafin nan na sake bibiya ta biyu da aka je sai aka ce ai wannan application din ma ya haɓata, an neme shi a rasa a ƙarshe dai dole na sake biyan kuɗin sabon application tara ga watan february na 2023 har kawo yau da muke maganan nan da kai bayero university ba ta iya samu complete copies din a bani wannan transcript abin da wannan ya haifar min shine na kammala makaranta tun September 2024 duka tsare kuna sun samu dama sun karɓi satifiket ɗinsu amma ni jami'a ta ta ce ba za ta bani satifiket ɗina ba har sai na gabatar da wannan transcript ɗin complete. To baya ga jami'ar Bayero ita ma jami'ar Maiduguri da ke jihar Borno a arewa maso gabashin Najeriya akwai irin wannan koke-koke a kanta. Safiya Sha'aibu Abubakar tsohuwar ɗalibar jami'ar ce da ke neman ci gaba da karatu. Ta ce ita ma ta nemi wannan kundin bayanan jarabawarta amma har yanzu babu labari. Na nemi transcript ɗina ne daga Jami'ar Maiduguri. Yanzu kimanin wata ɗaya kenan da sati ɗaya. Don tun bakwai ga watan ɗaya na fara processing ɗin shi amma har yanzu ban samu ba a kullum idan na je sai dai a ce mini ana aiki a kai in haƙuri in je in dawo na je na dawo ya fi a kirga da fari da na je nema ma aka ce min nan da sati biyu za a gama min komai insha Allah amma haka sati biyu shiru na koma kullum in koma a ce min in yi haƙuri in koma haka nake ta sintiri amma har yanzu ba wani labari da za a ci mai in to ni na rasa wannan abu ina so in tafi mataki na gaba ne da shi kasancewar jami'ar bayero a matsayin inda mutane suka fi kokawa a baya-bayan nan mun nemi jin ta bakin rajistra na jami'ar dr haruna aliyu dangane da wannan koke da ake yi da kuma matakan da suke ɗauka na magance wannan matsala. akwai kokari da ake ta yi na a magance wannan matsala ta transcript gaskiya haka ne kuma abubuwan an ɗauke su ga dangadan ana kokarin a kawo karshen samun delay ko matsala gurin karɓan a transcript da ba da shi da da yinsa dama a matsaloli ne waɗanda suke gaskiya kamar zan iya cewa yawanci suna faruwa ne domin ɓangarori da shi transcript ɗin yake a suke gudanar da shi daga wannan ɓangare ya tafi wannan ɓangare daga wannan ɓangare ya tafi wannan ɓangaren to amma yanzu insha Allahu da taimakon Allah da kuma shi yadda shugaban jami'a Professor Sagir Adamu Abbas ya ba da dama domin a yanzu dinnan kusan muna ta ƙoƙarin yadda za a ga an yi centralizing din duk wani academic record da ake da shi a jami'a guri ɗaya wanda wannan shi zai sauƙaƙa daɗewa da yake yi a wani ɓangare ko a department kafin ya dawo gurin da za a sa hannu a ba da shi to saboda haka akwai tax force ma da muka kafa kan cewa za su zaga kowane bangare na jami'a su ga cewa sun zo da a rekod da ake da shi na kowane ɗalibi na shekarun baya ka san abin kusan kashi biyu ne akwai waɗanda suke records ne waɗanda suke tun da daɗewa waɗanda yawancinsu ba sa cikin na'ura ta zamani to yanzu su ne ake ta kokarin yadda su ma za a dawo da su ya zama cewa sun zama electronic akwai electronic copy nasu wanda ba tare da wahala ba duk darussan da aka buƙaci transcript za a bincika za a yi shi sannan kuma akwai kashi na biyu wanda yake su ne waɗanda suke na 'yan baya bayan nan shekaru kamar goma baya wanda su dama ana da su a cikin tsari na kwamfuta waɗanda ba wahala suke bayarwa ba kuma ko a taron convocation da aka yi zaka ji shugaban jami'a ya daɗa jaddada kan cewa yanzu ma duk waɗanda za su gama wannan karin ko suka yi convocation a wannan karin za su fita ne tare da transcript nasu saboda haka ina mai tabbatar da cewa dadewa magana transcript neman sa ko dadewa akan neman sa to in Allah ya yarda ta zo karshe a jami'ar Bayero wannan matsala dai ta shafi dubban ɗalibai waɗanda a kwanakin baya suka rika fitowa kafafen sada zumunta suna bayyana ɓacin ransu kan yadda in sun nemi wannan kundi